بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من ربكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'adu fa inna asdaqal hadith kalamullah wa ahsan al hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar ikhwani fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha biyu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara muna 29 ga watan 6 shekara ta 2015 <clears throat> idan ba manta ba jiya alarama ya karanta mana aya a cikin suratun nisa mun fara fassara ayar mun je tsakiya sai lokaci ya halinsa haka ne abin nan suratul ma'ida ba nisa'i ba suratul ma'ida wasu yan wani suke mana gyara Allah ya saka musu da alkhairi mun fasara hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahamul khinziri wa ma uhilla li ghairi llahi bihi wal munkanikatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakaitu wa ma zubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlami haka ne to Allah rama dora mana daga wurin al-yawma اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون يا غنغرا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم a aikin hajjinsa kuma aikin hajjinsa da bankwana wani ya ji an ce aikin hajjin bankwana sai ya ɗauka annabi ya yi aikin hajji da yawa amma dai wannan shine na ƙarshe to manzan allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa aikin hajji guda ɗaya tallintale shi dai wannan ɗin kuma shine na bankwanan amma dai ya yi umra kamar sau hudu ya yi umra kamar sau hudu to manzan allah sallallahu alaihi wasallam wannan aikin hajji da ya kuma aka samu wata mawafaka ya zama arafa ta haɗu da ranar juma'a kamar irin aikin hajjin da aka yi bara bara ma aikin hajji arafa ta haɗu da ranar juma'a falala kan falala duk da akwai hadisai na karya da dama da suka zo da falalar amma dai duk malaman sunna na duniya sun yadda cewa ƙarin falala ne kan falala a samu cewa ga arafa sannan ga mai ga juma'a ina fata an fahimci wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana filin arafa yana addu'a aka saukar da wannan aya Allah maɗaukakin sarki ce al mai isa na kafaru a wannan rana kafirai sun ɗebe ƙauna min dinikum daga addininku maganan za ku bar musulunci ku dawo kafirci a ci gaba da harkar bautar gunki da duk suna sa rai suna ganin tafiyar akwai sanda za ta watse tafiyar akwai sanda za ta watse akwai sanda za ku bar musuluncin nan ku dawo ku sake haɗewa da su a tafi amma daga wannan aikin hajji da kai taron da aka yi na wannan aikin hajji to allah maɗaukakin sarki ya sa wa kafirai sun ɗebe tsammani sun gane yanzu kan an riga an gama ina fata fahimci wannan ko mun yanzu yan bidiya sun fi daren zamu dawo bidiya ko suna sa rai sun fi dare duk dan bidiya yanzu ya fi dare ahalin sunna za su bar sunna sun gane wannan sunnar da muka rike yadda muka dauko ta sai mun kai gaban Allah forward ever backward never al-yawma isal ladina kafaru min dinikum saboda haka Allah ya ce fala takshawhum kada ku ji tsoron su wakshauni ku ji tsorona ni in ji Allah maɗaukin sarki daga yanzu musulmi a ko ina ya bayyana wa duniya shi musulmi ne a ko ina ya bayyana wa duniya shi menene shi musulmi ne ba ka ɓoye musulunci duk inda ka shiga bayyana kai musulmi ne karka yadda ka shiga aikin gwamnati ana wani taro ko ana mitin ko ana wani abu wani lokacin sallah yayi amma kana ɗari ɗari kana tsoron a gane kai musulmi ne kana sallah lokacin sallaye ga ce excuse chairman ya ce what is going on ka ce time for prayer please let the meeting be adjourned a gane kai menene a gane kai musulmi ne an gane wannan shi ne al-yawma isal ladina kafaru min dinikum shauhun wak shauhun sai Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'imati wa raditu lakumul islam dina bushara guda uku Allah ya ce al-yawma a wannan rana wannan rana ta juma'a a wannan wuri na arfa inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake tsaye to daga yau din nan akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin ku inji Allah addini ya zama 100% complete daga wannan rana duk wanda ya sake dauko wani abu ya kawo ya ce addini ne ku taka masa burki an rufe duk abin da kamin ranar ba a saukar da shi na halal ko haram ba bai zama halal ko ya zama haram har abada duk abin da kamin ranar ba a ce addini ba ne bai zama addini har yaushe har abada duk abubuwan da kaga muna rikici da su ba mai da su din nan ba daga baya suka zo bayan wannan ranar ta wuce bayan wannan ranar ta yi me ta wuce daga nan aka kawo su ya Allah zai ce ya cika addini kai ka ce akwai saura akwai abin da ba a cika ba yanzu kai gashi za ka kawo wata yarwa ta kiran daga adamawa ta ce malam ga wata takarda nan sai yawo ake mana da ita wai ladanin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mafarki an ce masa menene menene ga wata sallah za a karanta wane ne da wane ne da wane ne saboda haka kowa in ya samu ya ƙara yadawa idan baka yada ba musiba ka ji dan bid'a wai bayan an kawo bid'a kuma kowa ya yada ta ce to ni malam abin da ya dame ni duk shekara sai a mata takarda a ce mai gadin masallacin annabi yayi mafarki to me yasa shi limamin masallacin bai mafarki sai mai gadi wannan magana ta kama hankali ko ta kama hankali ba ya ce ya kamata a ce liman ya mafarki dan ba mai gadi ba amma kullum sai mai gadi yake yi ƙasar saudiya da kanta maluman saudiya sun yi rubutu sun karyata wannan magana sun ce wannan mutumi da aka kira sunan shi ma cewa mai gadin masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ba a taba sanin shi a tarihin masallacin ma gaba daya ba saboda haka wata bid'a ce da yan bid'a suka yi me suka kirkiro al yawma akmaltu lakum dinakum sai Allah ya ce wa atmamtu alaikum ni'mati Allah ya ce daga yau kuma na cika muku ni'ima ta inji Allah daga ranar Allah ya cika mana me Allah ya cika mana ni'imarsa musulunci ya cika addini ya cika ni'imar Allah ta kammala yau ga ku cikin farin ciki a wannan shekarar ba a samu mushriki ko kwara ɗaya aikin hajji ba saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun shekarar da ta gabata kamin wannan ya sa an bada public announcement public announcement haka aka rinka zagayawa ana sanarwa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuna najasun ya ayyuhal ladzina amanu إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم wannan ayar haka aka dinga zagayawa a filin aikin haji lokacin musulmai da mushrikai ake yin aikin tare wasu na yin dawafi tsirara wai me yasa to ai riga sai ya taba saba Allah da ita bai kamata ya zagaye dakin Allah ba shi yasa ya cire ta sai rinka zagayawa sun dulmundul a to kafa sama bai taba saba Allah da ita ba idan sa bai taba saba Allah da shi ba dan me bai cire su ya aje a gida ba sai ya aje riga kawai ana zagayawa ana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikun huwa laka mallakta huwa ma malaka kaga an yi gaba an dawo baya kenan wai baka da abokin tarayya sai dai dan abokin tarayya nan da kace ka yarda da shi Allah ya ce to fala ya qarabul al haram doka ce tunda mushrikai yanzu ne kar su ƙara kar su kuskura su ƙara kusantar ɗakin Allah mai ma ba da amihim haza daga wannan shekara daga wannan shekara aka kafa doka ba mushriki da zai ƙara aikin hajji to mushrikan nan suna zuwa ana harkokin kasuwanci ana samun kuɗi za a ce to ai za a samu matsalar tattalin arziki sai Allah ce fa in kiftum ailatan idan kun ji tsoron talauci in sun daina zuwa kasuwar da take ci a wajen aikin hajji za ta ja baya to ba ita kadai ce hanyar Allah ba fa ne kuma kuma Allahu min fadlihi insha da sannu Allah zai wadatar da ku daga falalasa in ya ga dama Allah ka wadatar da mu daga falalaska. to wannan shekara ba mu shirki ɗaya da aikin hajji ba wanda ya zagaye ɗakin ka'aba tsirara musulmi ko kadai ke aikin haji ga ka'abar an bar muku ku kadai kuna zagayawa ni'ima ta cika ko bata cika ba malamai suka ce shine wa atamamtu alaikum ni'imati sanala ya ce wa raditu lakum al-islam dina daga yanzu na yarda muku musulunci shine addini duk wani addini ba musulunci ba zero in ji Allah ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين duk wanda ya karbi wani musulunci a matsayin addini ba za a karba masa ba kuma zai tashi tababbe a ranar tashin alkiyama shi yasa ko annabi Isa in ya dawo muka ce musulunci zai yi shine wa raditu lakumul islama dina wannan aya ta faranta wa musulmai rai su sai na abakar yallahu anu kuma suka fashe da kuka aka ce yaya suna ji a jikinsu alamar manzan Allah ya kusa bar duniya ne ɗaya daga cikin magabata yana jin sai na umar ne yake cewa matan mashe'un illa bada suhu ba abin da zai cika face sai ya koma mai kuma sai ya fara raguwa ina fata an gane wannan wannan aya da aka saukar da ita bayan saukar da wannan aya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwana 81 ya kara a duniya ya koma ga ubangijinsa ya kwana nawa ya kara duniya kwana 81 bayan saukar da wannan aya Allah ka gafarta mana to waɗancan abubuwan da aka haramta sai Allah ya ce famani tsurra wanda ya shiga cikin halin matsuwa ya shiga cikin halin kakani kayi fi makhmasatin ai fi maja'atin a cikin yanayi na me na yunwa yunwa ita ake ce makhmasa me yasa ake ce mata makhmasa li'annaha tukhmisul butun idan yunwa ta kama ka ta kama ka sai ciki ya haɗu da baya ko to shi yasa ake ce mata makhmasa kenan Allah ce to famani tura fi makhmasatin muta mutajanifin li ismin ba wanda yana nufin bayyana sabo bane yana nufin bayyana laifi da gangan zai keta wannan doka ta wayannan abubuwa da aka ce kada a ci sai Allah madaukin sarki ce to irin wannan mutumi fa inna ga ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai an yafe mashi kenan idan ka shiga matsuwa matsuwa ta tilasta ka sai ka ci mushe ba da niyyar sabon Allah ba ba da niyyar fitowa karar ka nuna wa Allah ka masa zanga-zanga ba yunwa ce ta takura ka rasa inda za ka yi kana tahiya a daji ga tsananin yunwa ba abinci ko ka ci mushe ko ka mutu musulunci ba zai ce ka mutu ba a lokacin ka ci me ka ci mushe har ka ɗanyi ɗan guzuri har kai me idan ka je wurin da ka samu abinci halal malak sai a zubar da wannan shi kuma ya expiring dama yadda dama ce aka baka an da necessity necessity suka ce no snow loko in an shiga dole kanwar naki to doka ba ta aiki a daidai wannan lokaci shi yasa islam sai ya sauke in ka shiga halin kakani kayi ya halatta a ci mushe wannan wa yana gaya mana sanda aka kama su aka tsare su ba don komai ba illa an ya ƙolo rabbin Allah ya ce suna tsare an hana su abinci an hana su ruwa ya ce Allah Allah suke a sake kamo wani mai laifi a kawo a hada da su saboda me saboda tun da yanzu ya shigo daga cikin gari to akalla zai ɗan ji fitsari ya musu fitsari su sha su an kai matsayin da fitsarin ma babu shi saboda ruwan jiki ya yi mai ya ƙare Allah Allah suke a kawo wani daga ya zo abin da za su fara roƙa ya dan musu fitsari su dan tattara su sha saboda bala'i sun saba Allah da suka sha fitsari su ma sun shiga famane ɗora fi maka masatin gaira mata janifin la'ithmin Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama al yawma uhilla lakum yas'alunaka maza يسألونك ماذا أحل لهم ياي قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما ما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب الله ما دوكين سركي يسألونك سنة تنبينك يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا أحل لكم me aka halatta musu su ci menene abin da aka halatta musu su ci mun faɗa muku cewa wannan sura tana magana halal da bai da haram sai Allah ce to kulka gaya musu uhilla lakum at-tayyibatu duk wani abin da ke da dadi a baki ba zai cutar da jikinku ba an halatta mu duk wani abin da a baki akwai dadi a jiki baya cutarwa an yi me an halatta mu lemo akwai dadi a baki yana cutarwa a jiki ya zama halal gwanda akwai dadi a baki tana cutarwa a jiki kankana ayaba duk abin da a baki akwai daɗi kuma bai cutar da jiki Allah ya ce an halatta muku ji addini mai daɗi mala addini mai me mai daɗi mai sauki at-tayyibat jam'i ne akwai at-tayyib akwai at-tayyib daga at-tayyib aka samu at-tayyibat menene at-tayyib malamai suka ce at-tayyib shine diddul khabith shine me diddul khabith kishiyan Alkhabis, to kullum musulunci ya da a tsayib amma bai da mai ba bai da alkhabis ba a tsayib da Alkhabis kuma ko ina akwai su akwai a abinci akwai a mata da za ka aura akwai a wajen magana akwai a aboki a komi akwai a tsayib sannan akwai me akwai Alkhabis a dukiya a kudi akwai a tsayib akwai alkhabis ƙur'ani ce ƙulla ya stawi alkhabisu wa tsayyib ƙulla ya stawi alkhabisu wa tsayyib walau a'jabaka kasratul khabis Allah ya ce da alkhabis a wajen kuɗi da tsayyib ba za su yi daidai ba walau a'jabaka kasratul khabis ko da yawan khabis ya baka sha'awa dukiya haramun ta zama me khabis ko da ta baka sha'awa saboda yawanta aikin banza ne ya halal din nan ya kaɗan ta fi daɗi ta fi me ta fi daɗi hatta idan kuka zo za ku ainihin wato fidda zaka, nan ma zaka daga a tayyib ake bukata ku fidda ita sai Allah ya ce wala ta yamma wala khabisa na'am Allah madaukin sarki ce in kun zo fidda zaka, ku fitar daga mai kyau a tayyib wanda bai da kyau damin da duk soshiya ce a ciki babu kwayoyi ka hada soshiya ka ce shi zaka bada zaka, damin da ke da kwayoyi ka ce wannan shi yana cikin naka ka kulla gaskiya ba ka kulla gaskiya ba da kasuwa ka je aka yi cinikin kuɗin dami ka biya aka baka wannan damin zaka karba ba zaka karba ba to saboda me zaka baiwa Allah Allah ba zai karba ba shi ma an gane tsayib da alkabis hatta a wajen mata Allah madaukin sarki ya ce alkabisu na lilkabisati oh alkabisatu lilkabisina للخبيثات يوا والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الله يتي الخبيثات marasa addini kazama wacce ba ta hijabi yar zuwa gidan boka mazinaciya yan rawar tabar mani coge lil to a samu kabitun a hada su da su sai a samu wani namiji da ba ruwansa da addini bai da alaka da karatun qur'ani rabon da yawa annabi salati ya manta bai ma sanya cikin masallaci yake ba saboda baya zuwa sallar jami'i an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba alkabisatu lilkabisin <laughs> kabisu da lilkabisan baya karatun qur'ani ba ruwan shi da addini ba tarbiyya ba musulunci kawai sai a ɗabi wata ɗauko ta yarinya a makarantar islamiyya ga arba'una hadisi ga durusin diniya ga kira'a ga tajawidi ga ta ɗan dan cif haka kuma sai ya hada masa da ita an yi gaskiya ba yi gaskiya ba sai a ji a samu wata 'yan duniya sai a haɗa shi da ita can wata 'yan mariya keri sai a haɗa ta waɗayi batu tsarkakan mata ga karatun ƙur'ani ga salatin manzo ga hijabi ga kunya ga kamewa ga tajawidi ga abubuwa sai a bawa littayi sai a ba a tsayi wa nagartattun maza in za su yi aurewa za a ba li kun gane yadda menene kabis menene a har a wajen magana akwai kabis akwai tayyib Alamta kai kaifa daraba Allahu matsala kalimatan tayyiba ya take كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها wani misali sai Allah ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة كبيثة كشجرة كبيثة نجت من فوق الأرض كشجرة خليفة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah ya ce alam tara baka gani ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kai da ake magana da kai kaifa daraballahu masalan yadda Allah ya buga wani misali misalin me kalimatin tayyiba daddada kalma daddadar wace kalma ce daddada kalma ita ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ce kalimatun tayyiba duk duniya ba kalmar da ta kai wannan dadi ba kalmar da ta kai wannan dadi amma wajen wa wajen ahli sunna wajen wa wajen mai imani eh ayo dan bidiya in kace la ilaha illallah sai ce to su shehu kuma ina za a aje su da su waliyi wane da su gausi da su kudubi da su asbiya'u da su nujaba'u da su su da ka ce la ilaha illa sai girman kai ya kama su saboda suna ganin akwai wasu manya manya kamar kamai da su baya yau ana magana Allah akwai wani babba da ya saura ai ba wani babba da ya saura Allah ka gafarta mana Allah ya ce to ita wannan da dada kalma ka shajaratin tayyiba kaman da dada bishiya ce mai ce da daɗin bishiya malamai suka ce bishiyar dibino kenan bishiyar dibino ta yi kama da kalmar shahada wani zai ce ta ina suka kama sai Allah ce to ga inda suka kama din ita bishiyar dabino asulu ha tushen tushenta ya kama kasa ko bai kama kasa ba idan ka kalli dabino za ka ga yadda yadda ya kama kasa ba bishiyar da ta kama kasa haka to haka kalmar shahada take ita ma jijiyoyinta suna kama zuciyar mai imani yadda ka san tuge dabino a ce ga bishiyar dabino tuge ta <laughs> ka hadu da bala'i to haka mai imani la ilaha illallah da ta kama zuciyarsa a ce ka tuge ta ka hadu da aiki ko ka hadu da aiki ba mu dai kace zaka tuge mana la ilaha illallah ka hadu da aiki eh ka cire ta <laughs> ba za ta ci gaba da yardar Allah akwai kama ko ba kama tsakani to bayan ita bishiyar dabino tushenta ya kama ƙasa wa far'uha fis sama sannan reshe ta miƙewa take ta shiga cikin sararin samaniya ita ma la ilaha illallah bayan jijiyoyinta sun kama zuciyar musulmi sannan za a ga rassanta sun bayyana a gaban musulmi la ilaha illallah ta hana harshen sa ƙarya la ilaha illallah ta hana sa kallon haram la ilaha illallah ta hana hannunsa sata la ilaha illallah ta hana farjinsa zina la ilaha illallah ita za ta taka masa burki ta toshe kunnensa ta hana shi jin lahawal hadith sai dai saurari qur'ani da abin da Allah yake so a saurara wa far'uha fis sama bishiyar dabino tuti ukulaha kullahinin bi izni rabbiha tana ba da samara tana ba da 'ya'ya masu zaƙi da ake cin more su duk bayan lokaci da izinin Allah ita ma la ilaha illallah haka ne ko ba haka bane me yasa ba za a zubar da jinin ka ba la ilaha illallah me yasa za a karbi shaidar ka la ilaha illallah me yasa in ka mutu za a ma sallar jana'iza la ilaha illallah me yasa za a binne ka makabartar musulmai la ilaha illallah me yasa da ka nemi yarmu muka yadda muka baka la ilaha illallah da zamu ce wallahi ƙarya kake ba za mu baka ba duk tsiyar sai dai ka buga ka buga ka hakura to uti uku ukulaha kullahinin bi izni rabbiha to amma kalmar kafirci sai Allah ya kira ta da kalimatun kabisa mumuna kalma kenan har a kalmomi akwai at-tayyib akwai al-kabis shi yasa qur'ani sai ce yas'alunaka ma za uhilla lakum sai ce qul uhil lahum sai ce qul uhilla lakum at-tayyibat ka faɗa musu an halatta musu a tsayibat daɗaɗan abubuwa an gane wannan da wannan ya zama ƙa'ida duk sanda ka ce wannan abun haramun ne a musulunci to dole sai ka kawo dalili in ka ce wannan kar a ci sai kawo kawo dalili amma ni idan na ce a ci ba za a ce in kawo hujja ba sai dai a samu mun hujjar kai in ci saboda kalmar da aka ce qul uhilla lakum at-tayyibat an gane wannan ya ku yanwa ga abu na gaba da aka sake halatta muku wa ma allamtum wa ma allamtum hakanan abin da kuka horas minal jawarihi na daga dabbobin da ake amfani da su a cinna su su kama abin farauta su ne aljaware asalin kalmar aljaware wato jam'i ne mufradin shine aljariha me ake cewa aljariha dabbar da ake mata training a rinka tura ta ta kamo abin farauta tana yi wa ya zama kare ne tana yi wa ya zama zaki ne aka bashi training da zai iya kamo abun farauta tana yi wa ya zama tsuntsu ne kamar maiki aka bashi training da zai iya zuwa ya kamo abun farauta to duk dabba ko tsuntsun da aka bashi training don ya je ya kamo abun farauta to wannan shi ake cewa aljariha shi ake cewa me aljariha daga aljurhu menene aljurhu eh aljurhu shine alkasabu shine me alkasabu shine aljurhu kamar yadda Allah madaukin sarki yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma yake cewa wa ya alamu ma jarhatum yawwa da rama wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli Allah shine wanda yake karɓar ranku da daddare ya Allah yake karɓar ranku da daddare idan kun yi mai idan kai bacci bacci kanin mutuwa ne ranka yana wajen wa yana wajen Allah sai Allah ya ce wa ya'lamu ma jarahatun bin nahari kuma Allah ya san ma jarahatum ai ma kasabtum da yaushe bin nahari da rana ya sa abin da kuka aikata da rana to daga wannan kalma ta jarahatum daga na aka samu aljurhu aka samu aljariha mufrad aka samu aljaware. aljaware sai zama shine me sai zama shine plural ya zama jami an gane wannan na'am mukallibin waɗanda kuka musu training shine al-mukallibin daga at-taklibu abin da ake cewa a taklibu shine yi wa dabba training domin ta je ta kama farauta ko kare ne ko ba kare ba ne ina fata an fahimci wannan idan aka masa training domin ya kama farauta wannan shi ake cewa a taklib me yasa aka kawo sai aka amfani da sunan kalmar kare daga kalbu aka ce a taklib saboda mafi yawa abin da ake amfani da shi a bashi training a ce je kamo abin farauta kare ne ina fata an fahimci wannan to daga nan sai aka fada da kalmar ko kare ne ko ba kare bane idan aka yi mashi training sai a ce mukallibin Allah ce tu'allimuna hunna kuna karantar da su ma allamakumullah abinda Allah ya karantar da ku to irin wayannan dabbobi da kuka masu training kuna cuna su suna kamo muku abin farauta Allah ya ce to fakulu mimma amsakna alaikum duk dabbar da kuka cunna su suka kamo ta to wannan dabba ya halata ku ci ya halata me sawa'un da rai suka kawo sawa'un kamin su kawo muku ita ta mutu ba sunan ta mushe ba ba sunan ta mai ba ba sunan ta mushe ba ya halatta ko da ya dadumo ta ya dadu mota daga can ta mutu sai ya dauko ya kawo a shafar fesu lafiya kun gane karatu sai dai sharɗi shine kurus mallahi alai yayin da za ku cuna ta taje ta kamo to ku ce bismillah ku ce me bismillah to duk abin da ta kamo ko ya mutu a can to shi ma ya shiga fa kulumi ma zikra smullahi alai ya shiga cikin abin da aka ambaci sunan Allah a kansa ya halatta a ci amma sharɗi guda biyu sharɗi na farko karen ya zama an masa training karen ya zama an yi me an karantar da shi karen ya zama malamin kare ne ba jahilin kare ba ne da waɗanne ne malamai suka ce lallai ilimi darajarsa ta kai daraja ilimi darajarsa ta kai me yanzu ga malamin kare an ce in ya kamo dabba ai mai a ci amma jahilin kare in ya kamo ba za a yi ba ba za a ci ba kenan har a kare akwai bambanci tsakanin malamin kare da wa da jahilin kare to ha a karnuka za a samu bambanci tsakanin malami da jahili ashe a cikin mutane min babu auna shi yasa malamai suka ce wato ilimi sa Allah kare ya san su suka ce daga cikin darajojin kowa yana so a ce masa malam ko akwai wanda bai so ko jahili ne in ka ce ala gafarta malai ce albajiri dai kuma ƙarya yake a ransa ya ji daɗi duk da ya ce mai almajiri ne da mutane guda goma suna tafiya zaka ce malam gaba ɗaya su waiwayo ko ba su waiwayo ba amma an ce jahili akwai wanda zai wayo an ka kace ka ce kai da kai nake jahili a yana juyowa sai baka wan bulo sabon da wannan yana nuna daraja ta me yana nuna daraja ta ilimi Randa a tafsirin da na gaya muku malamai har a filin kiyama malamai suke tashi a filin kiyama ma za su tashi suna wazi balantana ina balantana a nan duniya Allah ka ƙara ɗaukaka wannan al'umma da ilimin addini so shar'i na farko karen ya zama an masa training shar'i na biyu ya zama an yi bismillah yayin da za a cuna kara yayin da za a ingiza karen ya tafiya kamo dabar an yi mai an yi bismillah an gane wannan sai malamai suka ce to amma idan ka cuna karanka akan dabba sai ya je ya kamo amma kami ya kamo maka sai ya kama cin dabbar tun daga can to ba za ka ci ba ba kai ya kamawa ba wa ya kamawa kan shi ya kamawa amma idan ya je ya kamo ya kawo maka to yanzu kai ya kawo ma in ka ga dama ka sari cinya ɗaya ka bashi ba laifi ba ne ba laifi ba ne ka ɗiba masa wani abu a cike ci amma ko da san da ya kawo maka abun abun ya riga ya mutu ba ya mutu ba ne, yankakke ne ya halatta ya amfani da shi sai Allah ya ce kwallo ku ji tsoron Allah inna laha sari'ul hisab lalle Allah mai gaugawa hisabi ne ku ga rigimar duniyar nan aka je lahira a cikin awa shida Allah zai gama yi wa duniya hisabi gaba daya malamai suka ce a rabin yini wani ba maguje ce kai a ƙara duba maganar nan Yace, ko rigimar kaso kurmi Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم يوا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين jiya nake cin sakwatawa gyaran hausa nake cewa raƙumi matar raƙumi kuma mai za ce taguwa yau ashe sakwata sun fi ni gaskiya ni ban sani ba <laughs> sai ga sako na samu daga farfeso na hausa shi ne farfeso aliyu bunza na jami'ar dan fodiyo ashe yana can zaune na sauraron karatu jiya da daddare sai gashi ya yi komo. ya ce ya gara makalla a hausa professionally hausa professionally raƙumi raƙuma <laughs> ya ce grammatically correct a <laughs> gane to farfeso ya kawo gyara hausa ya kunga dole karbe ta saboda shi farfeso aliyu bun zama ma najeriya ba a harka hausa duk duniya ta yadda shi authority ne duk duniya ba wai najeriya ba ba afirka ba duk duniya ta yadda inda hausa ake magana to farfeso aliyu bun za authority ne anan saboda haka abinda za mu ce sai mu ce farfesa Eh, mun yadda hands up hands down an gane wallah kuma farfesa ne ya kai ka da mu da sakatare ne sai mu ta rikici daga nan mu ga mai Allah zai <laughs> Allah madaukin sarki ya ce alhayma uhilla lakum at-tayyibat a yau wato wannan rana in ji Allah madaukin sarki ya ce uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku dada da abubuwa me ake nufi da an halatta muku dada da abubuwa da ake nufi da an halatta muku daɗaɗan abubuwa ba wai da can ba halatta ba sai yanzu amma yanzu ne aka halatta muku iso alat tafsil alat tafsil yadda ake ɗauko su daki daki kowane abu abin shi a ci shi a faɗi hukuncinsa Allah maɗaukin sarki ya ce a yau ake muku wannan sai Allah ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin waɗanda aka ba su littafi yahudu da nasara yahudu da kiristoci Allah ya ce hilul lakum ya halatta a gare ku wa ta'amukum haka nan abincinku hillul lahum ya halatta a to kirista yana da halal ko haram ne to me yasa aka ce ya halatta a gare su wato ku ne ake fadawa ya halatta ku dauka ku ba su su ci domin ku da kuke jiran halal kuke jiran me kuke jiran haram an gane wannan da wannan aya ya zama kirista in yayyanka ya halatta musulmi ya ce ya halatta musulmi ya ce duk da kirista ne za ka ji wani ya ce ai wannan kirista ne makwabcinmu ne yana da kirki sosai duk sanda za a yanka rago in ya kawo sai ya kira musulmi ya yanka mashi wa ya shi ya kira musulmi ya yanka mashi in dai musulmi su ci ne ba sai ya kira musulmi ya yanka mashi ba in ya yanka za a yi me za a ci ya halatta tana yawa ka ce to ai bai yi bismillah ba ya kira jesus ya yanka ko ya kira sunan cocinsa ya ce echo church number 3 ai ubangiji bai ce mana in sun yi bismillah ba muri abin da ya ce mana kawai abincinsu me ya ce mana inda kirista ya yi da wannan abincinsa ne ya halatta ka ci in bai hude ya yi da wannan abincinsa ne ya halatta ka ci to me yasa muka ce ba za a ci yankan kirsimeti ba ba za a ci yankan muka ce ba za a ci yankan kirsimeti ba saboda ya yi ne a babin ibadarsa kai kuma ba a yi daka shiga ibadarsa ba kai kuma ba a yi daka ne ba ba a yi daka shiga ibadarsa ba ina fata an fahimci wannan shi yasa ba za mu ci yankan me ba ba za mu ci yankan kirsimeti ba in ka ce ka ci kimtsa mushi amma abin da abincinsa ne ka kai mai ziyara ya kawo maka abinci baka da hujja tambayan wayanka lahiya lahiya kaji addinin mu mai daɗi tana zaka ce to ai kafiri ne shi a wannan ayar Allah ya ce mashi kahiri kuma a wannan sura Allah ya ce mai kahiri kuma a wannan sura Allah ya ce ya halatta ka ci abincinsa wa ya sa ka rigima an gane karatu sai Allah ya ce wal muhsanatu minal mu'minati haka nan katangaggun mata daga masu imani ya halatta ku aure su ya halatta ku yi me wal sanatu minal allazina utul kitaba min qablikum haka nan katangagun mata daga waɗanda aka ba su littafi kamin ku su ma ya halatta ku aure su me yake nufi da katangagun mata wal sanatu? saboda kalmar sanat a qur'ani tana zuwa da ma'ana uku ne tana zuwa me da ma'ana uku ma'ana ta farko da kalmar sanat take zuwa da shi a ƙur'ani mai girma shine matar aure matar mace in tana da miji ta zama katangaggiya sauraka ta zama musa na. shi yasa suratul nisa'i da Allah ya jero matan da bai halatta a aure su ba ko eh. hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum hurrimat alaikum أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت أوكي سورة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف الله أكبر إن الله كان غفورا رحيما أكوي سورة والمحصنات من النساء والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين Pull stop, pull stop, pull stop, pull stop, pull stop. kun ga da aka jero matan da bai halatta ku aura ba ba za ku hauri mahaifiyar ku ba ba za ku auri yar ku ba kanwar ku aka ta kirgowa har sai da aka zo aka ce wal muhsanatu minal nisa'i haka nan katangagun mata su ma haramun ne ku aure su su wane ne katangagun mata su ne matan aure matar da ke da miji ya halatta ka aure ta bai halatta ka aure ta ba shi yasa Allah ce illa ma malakat aymanukum sai dai an kawo mota a matsayin baiwa da can tana da miji a garin su yanzu an yi yaƙi an kamo ta a matsayin bai wato tana da miji a can ba a sake la'akari da shi ba a sake me la'akari da shi ya halatta ita nan kai sadaka da ita ya halatta kai sadaka da ita sai dai kawai wasu sharuɗa da aka saka kamin kai sadaka amma ya halatta ba itibari da wancan aure to kun ga matan mata aure Allah ya kira ta da muhsana ma'ana ta biyu da kalmar muhsanat wato take ainihin wato ɗauka shine ya wacce ba baiwa ba ya wacce ba me ba ba baiwa ba ita ma na kiranta da musana ya ce fa man lam yastati minkum dawlan an yanki hal musanati lam almahusunatil muminat famin ma malakas a yi manufon famin ma ya yi ta kumul ya ce fa mallamai sanɗaimin kun ɗaular an yankin almahusunatil muminati. bai da halin da zai iya auro mace ƴa mai imani shine muhsana'at almuminat ƴaƴa muhsana'at ƴaƴa almuminat masu imani. to fa mimma malakat aymanukum min fatiyatikum almu'minat yanzu sai ya hakura da auren ya sai ya koma ya aurewa sai ya aure baiwa to kuma kalmar musa na dana gudun tana nufin me ya'ya waɗanda ba bayi ba ma'ana ta uku da kalmar musa na take ɗauka shine wato wacce ba ta zina kaman miya eh kamar yadda Allah ce fanki huhun na bi izni ahlihinna fanki huhun na bi izni ahlihinna wa atuhun يؤتون أجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان الله يشي ماتا إذن ذاكو أوليسو فانكهوهن كو أوليسو بإذن أهلهن da izinin wa'atu hunna atuhunna hunna, sannan ku basu sadakokinsu bil ma'aruf kamar da shari'a ta faɗa eh sai Allah ce amma in za ku aura ku aure musanatin gaira musafihatin muhsanatin kamammu waɗanda ba mazinata ba ya muka yi muka gane yana nufin kamammu ne dinnan domin da aka ce muhsanatin gaira musafi hatin an samu mukabara kamammu ba mazinata ba kenan ba mazinata ba ya nuna kalmar muhsana tana nufin me kamammu wayannan su ne ma'anoni guda uku alkur'ani mai girma da kalmar muhsana take ɗauka to a wannan ayar da aka ce alyawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum wal min minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitab da mace mai imanin da mace ahlul kitabin Allah ya sa sharɗi cewa sai ta zama muhsana kamin ku aure ta wace ma'ana take bayarwa malamai suka ce ma'ana guda biyu ta zama ya sannan ta zama kamammiya ba mazinaciya ba ta zama ya ta zama me kamammiya ba mazinaciya ba ba a auren baiwa sai ya zama ba a da halin auren ya saboda idan ka auri baiwa ai yaƙi ya ci ka kenan duk yayan da ka haihu ba yayan ka bane yayan mai baiwar ne in ka auro baiwa dama baiwa wani ce ko to idan dai ciki ta haihu dan ba naka bane dan na wancan mai baiwar ne in suka dan taru yana iya zuwa ya tattara ya kai kasuwa an samu matsala ko ba samu matsala ba to in ba dole ba ya za ka irin wannan aure an gane wannan shine Allah madaukin sarki ce wal musanatu minal mu'minati wal musanatu minal ladina utul kitaba min qablikum amma sai Allah ya ce idza ataytumuhunna ujurahunna amma idan kuka ba su me sadakokin su kenan duk sanda za a aure sai an ba da me sadaki ba auren sadaka auren sadaka haramun ne ba aure bane malamai suka kirkiro malamai suka me suka kirkiro saboda neman arha hadisin annabi suka samu suka murkushe manzala sallallahu alaihi ce za mata ibnu adam in qata amaluhu illa maza min sala. in mutum ya mutu to hanyar da yake samun income na lada ta yanke sai ta hanya guda uku me hanya ta farko sadaqatun jariyatun sadaka mai gudana kun ga sifa ne da mausuf sadaqatun jariyatun na'atu da man'ut shi yasa wasalin ya zama iri daya annatu yatba'u man'utan fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi wa ta'rifihi wa tankirihi wa ta'anisihi wa tazkirihi na'atu da madud haka suke tafiya to sai suka canja sai suka mai da shi mudafun da mudafun ilaihi maimakon sadaqatun jariyatun sai suka ce sadaqatu jariyatin sai ya zama sadaka da budurwa sadaka da me saboda haka malami ya kama wa'azi yana muzurai yana mala hanyar tafiya cikin sauki sadaqatu jariyatin sadaka da budurwa yo ka wanke budurwa ka ba malami in ba neman aljanna ba me zai sa ai wannan kawai shi kenan sai a kawo malam saraka daga nan kuma aka yi ta yi har samari sai kawai a wanke a kai mashi wai an bashi sadakan mata sai ka ce akuya wai sadaka ba gaskiya a ciki ba dole sai an ba da sadaki kuma wajen daurawa ma wasu ya ce a daura da muhammadu wai kowane ɗan namiji muhammadu ne wai gaya maka kowa da sunan shi wani sunan shi adamu wani ibrahim wani idris kuma duk suna ne wani muhammadu ba kowane ɗan namiji muhammadu ba gaskiya ba ne kowa da sunan shi wanda aka saka mashi an gane karatu allah ta'ala ya samu dace na'am to dole sai an bada sadaki shine idza ataytum hunna ujurahunna bil ma'ruf gurgurdan yadda shari'a ta ce nan ba bil ma'ruf sai aka ce musinina ne ko musinina ko na na gaira musafihin sannan su zama na kamamu gaira musafihin ba mazinata ba idan ka san mace mazinaci ya ce haramun ka aure ta sannan ahalil kitabi da aka ce ya halatta a aure ta sai in ba mazinaci ya bace ko da ahalil kitabi ce in mazinaci ya ce ba dama a yi me ba dama a aure ta ina fata an gane wannan to amma mun gode wa Allah da tun daga musulman nan suna nan ko kaga ba sai kai ya ne ma ahalil kitabi ba ba sai kai tafiya wahalar tafiya neman a halar kitabi ba kuma kana iya cewa ba zan aure ta ba wannan duk daidai ne amma dai karka ce haram ne da ka ce haram kuma yanzu ka shiga gonar Allah kana cewa haramun ne sai mu ce to am shuraka wa shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah am shuraka wa shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ولولا hmm. fasl la qudiya bainahum babu dama ka ce za ka shara'anta mai shara'nta wa shine wa shi ne Allah amma kana iya cewa cikin auren ahalin kitabi akwai matsaloli da yawa nima wannan ya kama hankali na nima wannan ya kama hankali na kuma da za ka ban ahalin kitabi ba zan aura ba amma in ce haramun ne ban da hurumi me yasa ya zama matsala ka ce amma ita kirista kai musulmi ran juma'a ka tafi masallacin juma'a ran lahadi ta tafi coci akwai matsala ko babu wa zai tarbiyanci 'ya'yanka ita ne ba mamakin samun mu na tarbiya idan kai kwanciya aure da ita tana yin wankan jaraba? ba ta yi in haila ta dauke tana yin wankan haila ba ta yi in ta haihu tana wankan jinin biki ba ta yi kazama ce akwai illa ko ba illa amma duk da wannan illa zan ce haramun ne a ba nike da ikon haramtawa ba halattawa da haramtawa aikin waye aikin Allah ne ni ban isa in shiga ba kun gane karatun ya ku yawa Allah ta'ala ya samu dace shi yasa aka ce musini na gaira musafihin musafihin wato masu yin zina da suna bayyana zinar a fili ana gani Allah ya ce wala muttakizi akdan hakan nan su zama ba masu riƙar daduro ba shine riƙar abokin zina a boye yanzu zina da ake yawan yi yanzu ta daduro ce ta me ta da dadaru kana ganin mutum ka mutumin kirki amma akwai wata matar banza da ya aje a hotel yana ta yanka wa kaji ciyawa wai mutum ya kama hotel ya aje matar banza wata ma a abuja kamar sheraton ya kama mata daki na dubu talatin wata ma dakin dubu hamsin ya aje ta kowace rana zai biya mata kudin hotel naira dubu hamsin abincinta na safe dubu biyar abincinta na rana dubu biyar abincinta na dare dubu biyar zai bata dubu biyar ta sa kati a waya ya bata dubu ishirin da za ta zuba a dashe a rana ɗaya sai ka samu yana kashe mata dubu ɗari a rana ɗaya a wata ɗaya sai kashe mata miliyan uku wannan akwai ɗan asara daidai lokacin da yunwa na kashe talakawa a garinsu masallacin anguwarsu ko shimfiɗa kirki babu marayu suna cikin halin kakani kayi yan gudun hijira ga sunan ko ina bala'i ga yanan ya zagaya al'ummar musulmai gabar da kudu da arewa amma ya aje wata kuma kana iya samu arniya ce arniya ce wata ila ubanta ma zinai aka haihu hota ya aje ita yake kashe wa'annan makudan kuɗin a kowace rana kuma ya samu rushe mota ta miliyan shida ya saya mata limamin su na juma'a yana tafiya masallaci akan mashin yana mutuwa yana overflow amma ga arniya ya aje ta a hotel ya saya mata motar miliyan shida yana kashe mata wa'annan magudan kuɗi abin ban haushi har a garuruwanmu har a nan sakwato kuna so ku ce babu a nan mutum zai samu wata wata kazama ya aje ta ko a nan five star hotel ko a ɗanƙani ko a sokoto guest in ko a shukura kai kan baka yi wa Allah shukura ba kullum yana biya mata abin nan in ma'aikaci ne dama lamba waya zai buga mata ya faɗa mata lambar ɗaki kawai ka gan shi ya ɗebo fayil fayil wai aiki ne mai yawa a gida shi yasa zai tare a hotel don ya rage aiki kuma ya san ƙarya aiki daga ya je tattara fayilin ya je su akan tebur shi gina sai buga mata waya nawa ina hawa na uku ɗaki na 135 ɗakin lamba 326 kawai ka yarinya ta zo ta shiga cikin hotel ba ta yi kowa magana ba ina ta san inda za ta ji direct tana zuwa kofar ɗakin tana kwankwasa shi kenan sai ya bude ga fayil fayil amma ya tara su akan tebur bai bude ko ɗaya ba ya koma yana bude wani fayil ɗin da ba <laughs> ya gama zinarsa ta sauko da tafi can kuma ya gama ya wanka ya sa hula kuma ko yana muzurai in ka bincika sai a ce maka darakta ne ko wani famanan sakatare ne dindindin to za ka shiga kabari mu ga karshen dindindin to su zama ba masu aje dadiro ba shine wala mutakizi akdan sanda aka saukar da wannan aya sai aka samu su daga cikin musulmi suke cewa a ta ya za mu a ce mai aure ahalar kitabi ya za halatta mana auren ahalar kitabi to mu 'ya'yanmu kuma wa zai aure su su musulman wa zai aure su idan ƙura'ani ya ce aure ahalar kitabi sai Allah ce kai ba a sami shi baki wajen halattawa da haramtawa ba mai sa shi baki Allah ce wa man yakfur bil imani duk wanda ya kafirce bayan imani faqari habi da aikin sa ya rushe gaba daya wa huwa fil akhirati min al khasirin ranar tashin alkiyama yana cikin tababu ina ruwanku Allah ya ce dole sai kun aura cewa ya halatta in za ka yi ka yi in ba za ka yi ba dama in baka yin ba ba laihi kai ba ka bari amma ka ce me yasa ya zama halal Allah ya ce ba aikin ka bane kaka sake tsaba ki yaro tsaya matsayin ka kada zance in duniya ya rude ka kun gane da bayo Allah shi shigi kan halattawa da haramtawa saboda wannan aikin ofishin ubangiji ne jurisdiction ne na ubangiji akan magana auren ahalin kitabi fa Allah ya ce wa man yakfur bil imani idan ka zo ka ce kai sam auren su ba halal bane wannan yana iya kafirta ka bayan da kai me kai imani saboda ka shiga gonar Allah amma in ka ce ba zan aura ba ba kai laifi ba kana da gaskiya kuma ni da kai jami'a mu daya ni ma ba zan yi me ba ba zan aura ba amma haramun ne ni da kai mu da hurmi in muka kuskura muka zo muka ce haramun ne bayan Allah ya ce halal to an shiga wa man yakfur imani faqad habita amaluhu wa huwa fil min al Allah ka gafarta mana wato in kana karanta alqur'ani mai girma lokacin ne ma ka zai waye ka gane waya Allah yake gudanar da harkokinsa ne ka Allah ka gafarta mana tallafi ga marayu ya zuwa yanzu jama'ar musulmi sun ba da taimakon kuɗi naira dubu ɗari uku da arba'in da hudu da ɗari shida da tamanin wannan kuɗi kashi da musulmi suka ba da gudunmuwa Allah ya saka musu da alkhairi sannan ya zuwa yanzu na'am sannan zayyano umarun kwabo ya ba da dilar atamfa don tallafawa marayu mata dilar atamfa wacce za a tallafawa marainiya ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya kowace a bata turmi ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya har marainiya guda ɗari Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka ƙara wa dukiyarsa albarka wata baiwar allah ta hannun malami unguwar rogo ta ba da gudunmuwar kuɗi naira dubu biyar ta ce a sa asusun kwamitin malayu allah ka saka wannan baiwa da alkhairi sannan tana buƙatan a mata addu'a akwai ƙaninta da take ga ɗan sauka hanya ko allah ya dawo da shi kan hanya ya allah ko ya ma wuce shulda ya shiga daji allah ka dawo mata da shi kan hanya wasu 'yan uwa mata daga wurno road sun aiko da tallafin kuɗi mata ne amma suka hada kuɗi naira dubu ashirin da ɗaya da naira talatin da biyar suka ce sun aiko domin a tallafa asusun marayu allah ka saka wayannan mata na wurno da alkhairi allah ka musu albarka kai wa mazajensu kai wa 'ya'yansu wata mata ta hannun umar na abu dan agaji ta aiko da shinkafa kwano biyar ga marayu allah kai wannan mata albarka allah ka saka mata da alkhairi wata baiwar allah mamar binta daga arkilla ta aiko da naira dubu goma a tallafa wa kwamitin marayu kuma tana buƙatar a taimaka mata da addu'a akwai ɗanta mai suna abubakar da ya rasu allah ka gafarta wa nan ɗana ta abubakar allah ka ji kansa allah ka lullube kabarinsa da rahama wani bawan allah ya ba da turamen atamfa don tufatar da mata marayu guda biyar wannan bawan allah allah ka saka masa da alkhairi allah ka lura da bayansa ko da bayan rayuwarsa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa وعليكم السلام ورحمة الله آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب آمين يا رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين